This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mita 22 da mita 25 a jamhuriyar Nijar. Za a iya jin ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya. A kan kafa sadarwa ta intanet Ku kama mu a duk lokacin da kuke so ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Bello Habib Galadanci ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau za ku ji a bari ya huce amma sai kun sha cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Alli. Ƙungiyar ƙasashen Afirka ta ce ta kashe akalla uku daga cikin 'yan yakin sa kan ƙungiyar Al-Shabaab ta ƙasar Somalia guda takwas da suka kai wa ɗaya daga cikin sansanin ta birnin Mogadishu hari, kenan an kashe mutane goma sha hudu. Mai magana da yawun ofishin ƙungiyar AU da ake cewa AMISOM a takaice, Kanad Ali Aden Hamod ya faɗawa muryar Amurka cewa a ranar alhamis aka kashe sojojin kiyaye zaman lafiya na kungiyar au guda biyar da wani dan kwangila a harin da aka kai wa daya daga cikin sansanin kungiyar kanal ali adan hamud ya ce yanzu haka ana gudanar da bincike domin tantance yadda aka yi har 'yan yakin sa ka cikin yunifom na sojojin samaliya suka kutsa sansanin na halin da ke kusa da filin sauka jiragen saman birnin magadishu a lokacin da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin Ƙungiyar al ta ce harin ya auna bikin Kirsimeti da ake yi a sansanin. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya Allah wadai da harin kuma ya jaddada cewa Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ci gaba da goyon bayan gwamnatin Somaliya. A karon farko tun lokacin da wakilan Majalisar Wakilan Jihar Adamawa suka tsige shi kuma ya arce zuwa wata ƙasar waje jim kaɗan bayan an tsige shan tsohon gwamnan jihar adamawa murtala inyako ya zanta da wasu kafofin yada labaru inda ya yaba wa zaben janaral muhammadu buhari a zaman dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar apc kamar yadda yadda wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz ya yi kuma na da rahoto Allah wannan abin wannan abin da suke kulawa. cutar na ba zai kai ko ina ba sai Allah ya sa muka samu muka fita muka ware kanmu don tijo kamar zauna ana irin abin da ake a PDP da Allah ya kiyaye na ɗauki sun ƙare komai da komai yanzu kuma Allah ya ce mu da dukkan mun kama APC. APC kuma abin farin ciki ne yau an yi primary shi Allah taimake mu a santa can gaba ɗaya muka haɗa gwiwa za ke cewa ne a da muka ga muka Allah taimake mu Buhari ya zama shi ne kun ga zamani da muke ciki yanzu zamani ne na security ina neman wanda ke ya rike wannan abin zaman lafiya da ake kasan mu na musa musa fi koma yadda muke so yanki a da zaman lafiya ba warkin to ko shin yalla bai yaushe ne ma za ka komo gida Najeriya yanzu ni ina gani kunyi yi mutane da ba da gode muku ko sha na kare wannan aiki cikin mutunci na gode na gode Allah ka ga kuma zan dawo kwanan nan in na dawo a kwana biyu in saura ku sai in kare in ka wanda Allah ka jara mu in ka fata wani abu tashi a gode ka kai ma kai da kai a dai watan Yuli ne yan majalisar dokokin jihar Adamawa suka tsige mutane yako kana kuma daga bisani kakakin majalisar majalisar dokokin jihar Ahmadu Umaru Fintire ɗaya da kujerar mukaddashin gwamna kafin daga bisani ya zama ɗan takarar jam'iyyar PDP a zaben cika gurbin da aka shirya za a yi zaben ma da bai yiwu ba. gwamna to gwamnan ya tashi yanzu burin ka din da ci gaba ana amma da in gwamna ya tashi za ka zama gwamna ina ce ba ce gwamna ya tashi za ka zama kyau ina haki yau daidai tun ya ta mata maka halin da na pdp ni na ke kokari a faɗa maka saboda haka nan duk wanda ya zama to ya zama disappointed ya zama to abin da pdp ce masa na ya ɓata masa zuciya don allah alama ma muna so wani party a wannan cikin ka wannan party wani kiɗan da jikon da muke so wannan da muke ciki muna so one back ne ka da APC waɗanda aka ɗaya ka kama su ɗan shi shekara hudu ne abu ya kare. yanzu dai an zura ido ne a koshin kotu za ta komo da yakun kamar yadda ta maido da mataimakinsa Mr. Balajan Gilari ko kuma a'a. Mun gode Ibrahim. Rundunar sojan ƙasar Ukraine da 'yan aware masu ra'ayin wato masu ra'ayin ƙasar Rasha sun yi musayar ruwan fursunoni a jiya Juma'a a zaman wani bangare na shirin kawo ƙarshen tawayen watanni takwas a gabashin kasar. Ofishin shugaban Ukraine Petro Poroshenko ya ce gwamnatin Ukraine ta mika fiye da 'yan tawaye mai tanda 22 da ta kama, yayin da su kuma 'yan awade suka sako sojoji 146 da suka kama. Wannan ne musayar fursunoni mafi girma tun lokacin da 'yan aware suka kaddama da yin tawaye a watan Afrilu. musayar fursunonin da aka nuna ta gidan talabijin a farkon wannan makon aka shirya yi tun da farko to amma sabanin ra'ayi da aka samu wajen shawarwarin samun zaman lafiya da ake a belarus ya tilasta aka jinkirta musayan fursunonin jiya juma'a da kuma soke yin shawarwari a rana ta biyu jiya juma'a ɗin, har sai abin da hali ya yi a wani labarin kuma jiya juma'a gwamnatin ukraine ta ba da sanarwa a birnin kiev cewa ta dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasa da na motocin safa zuwa zirin crimea a farkon wannan shekara rasha ta mamaye yankin waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ƙungiyar da ke nazarin kare hakkin bil'adama a syria da cibiyar ta ke birnin london ta ce hararen da gwamnatin syria ta kai da jiragen saman yaƙi sun kashe akalla farar hula 37 a wani yankin da ke hannun 'yan tawayen kungiyar islamic state kungiyar ta ce yara bakwai da mata biyu suna daga cikin waɗanda aka kashe a harin da aka kai a kan albab da garin kabasin da ke kusa yankin da ke arewa maso gabashin aleppo yana hannun 'yan kungiyar islamic state masu ra'ayin riƙau yankin da gwamnatin syrian ta sha aunawa tana kaiwa hare-hare jiya juma'a ne kuma amurka da ƙawayenta suka kai hare-hare da jiragen saman yaƙi akan sansanonin kungiyar islamic state kusa da kobani haka kuma sojojin kawance na taron dangi sun kai hare-hare a kan sansanonin kungiyar islamic state a iraq kusa da biranen al-assad da al da fallujah da kuma mosul da sanyin safiyar jiya juma'a 'yan sandan kasar azerbaijan suka kai su mame gidan rediyon free europe da amurka ke gudanarwa a baku inda suka rufe gidan rediyon kuma suka bai wa ma'aikata umarnin cewa su daina yin aiki. Babban editan gidan rediyon ya bayyana harin a zaman keta ƙa'idar duk wani ƙudurin ƙasa da ƙasa da kuma alkawarin da ƙasar Abidjan ta yi alkawarin mutuntawa. Ya faɗa wa muryar Amurka cewa lauyoyin gwamnatin ƙasar sun kwashe takardu kuma suka yi ta wa ma'aikatan gidan rediyon tambayoyi har zuwa maraicin jiya Juma'a. Gwamnatin Azerbaijan ba ta bayyana dalilin da ya sa ta auna ko kuma ta rufe gidan rediyon ba. Haka kuma Mr. Fedig ya ce ba a zargi gidan rediyon da aikata wani laifi ba, illa kawai an gaya musu cewa ana binciken ayyukan da gidan rediyon take yi. Yau kimamin kwanaki biyar kenan da aka kwantar da tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush a wani asibitin jihar Texas bayan da ya rika yin numfashi sama-sama. mai magana da yawan tsohon shugaban wanda yake da shekaru 90 a duniya ya faɗa a jiya juma'a cewa tsohon shugaban yana samun tsauki bai dai bana wani ƙarin haske ba a ranar talata aka kwantar da shugaban na amurka na 41 wanda kuma shi ne mahaifin tsohon shugaban amurka george w bush a asibiti a birnin houston bayan da ya fuskanci matsala wajen yin numfashi iyalinsa sun kai masa ziyara a asibiti a ranar kirsimeti shekaru biyu da suka shige an kwantar da tsohon shugaban a asibiti har na tsawon watanni biyu inda aka masa wato jinya a kan tarin da ke da alaka da mashaku tsohon shugaban ya ja ragaman mulkin amurka tsakanin 1989 zuwa 1993 labaran duniya aka gama saurara. To madalla, yanzu kuma sai shirin a bar ya huce daga Ibrahim Alfa Ahmed. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. mu Afirka mu sojuna tarihi ba zai manta ba da irin linkan mai tausai ba mai alheri da nagarta ba bai san sha'anin bambanci ba kan ba haɗa kai da zumunta ba. Lincoln bai aikata Aisha ba, wata daula da ta kasaita mai ɗimbin girma da sarauta, duniyan da duna tsoronta, ƙarfi da kuɗi babu kamar ta, kowa ya san labarinta, ta yi can sama ƙoli da ƙarfinta, tun har jama'a na hangenta. aka duba babu alamunta wata rana a kar aka same ta a rugurguje duk ta gurgunta ta hallaka ba mai hiddota ta shuɗe sai kan gayanta da waɗansu rubuce-rubucenta yau ‘yar tsanace sai dankinta sai an yara ake aurenta. Allah shi ne mai zamani Sarkin masani fanni fanni kan zai yi sai shi ya sani shi ke iya shafe sakalani ya halici waɗansu da sun fi ni amurka afirka na sanki ya karɓi rawa har da kiɗanki wallahi ki bazzala ƙarfinki a wajen haɗa kan ifiriki kankin haka ki rike ki. Allah ya Allah ya Allah haɗa mu afirka mu sojuna juna maraba da ku jama'ar rasha da abokan nan ku tanye sha ko rushe bakin mulkin basha yan annashawa masu bushasha kin nemi afirkan ya kyasha gaishe ku da ku da jakadunku kun san mu a yanzu mun san ku yau ga mu a tafin hannunku muga ka mun hannun renanku tamkar da kuke wa ‘ya'yanku mu a firka salamanci haɗa kai yarda hakanan ‘yanci ba dan na talaka da kalkanci karɓar rashawa haka ha'inci da yawan ɓarna tabziranci mu fahimta mu yaƙe jahilci kuma mun yi maraba da bakinmu. Jama'a Assalamu alaikum a cikin wannan mako ne Allah ya rasuwa ma shahararren mai waƙen na Hausa wato Alhaji Abubakar Ladan Zaria. Allah Ubangiji ya ji kansa da rahama Allah ya gafarta masa. Insha Allah a cikin shirin namu na yau za mu ji tarihin rayuwarsa daga bakin wani babban amininsa wato dr aliyu tilde wanda ya tattauna da abokin aikinmu yusuf harande za mu gabatar muku a cikin shirin namu na yau kafin mu je ga wannan tattaunawa na so miƙa saƙo na fatan alheri zuwa ga 'yan uwa da kuma iyalan alhaji jibrin baban tayo kwantagora saboda auren ɗansu wato injiniya suleiman jibrin baban taya kwantagora da amaryarsa hadiza muhammad ankara wanda za a yi yau asabar da karfe 12 na rana a wakale house da ke dab da fadar mai martaba sarkin kwantagora a jihar niger allah ubangiji ya sanya alheri haka kuma muna miƙa saƙon fata alheri zuwa ga zaharuddin badamasi da khadija rabi'u muhammad wanda su yau asabar za a daura aurensu da karfe 11 na rana a gidan marigayi alhaji muhammad fulani unguwar arab a azarin jihar bauchi Sakon fata alheri ta musamman ga iyalan Alhaji Ali Musa AMJ Global Concept wanda ke unguwar Rimi a Jos muna taya su murnar auren ɗiyarsu mai muna Aliyu Musa Momi tare da awal hudu alhassan wanda za a yi yau asabar da karfe 11 na rana a masallacin juma'a na tudun faira da ke titin bauchi a jos jihar plateau nigeria allah ubangiji ya sanya alheri haka kuma muna taya wakiliyarmu amina abdullahi girbo murnar aurenta da aka yi jiya juma'a tare da angonta wato alhaji ibrahim dallami baraza allah ubangiji ya sanya alheri allah ya bada zaman lafiya goyon bayan mu ba ma jin za ku butulce mu zan ƙara kiran duka turawa a cikin lalama babu adawa mai gunda shi ke da kabewa burinmu da kuwa stamfawa ku bazarta ku da kowa mu ishe burinmu da gaggawa don kun zama gangar dambenmu don kun tuku ku ne kazagunmu zabiyan mu game da ma'abanmu ga mai guda can bayanmu ku neman manyan kallonmu kowa kun san shi da taken shi kun san haka tun kakannin shi kun san loga da makaman shi ku ke rike ma da madafan shi kan kun mai kaushe shi mun san kan kun sa hannunku goyon bayan ku da dattaku ƙarfin ku kaza da kuɗaɗen ku haɗa kanmu ya tabbata ba ku ku ji daɗi mu mu ji daɗin ku ’yan ƙodago kun kai wa'adin ku ku tashi da kayan aikin ku garma ya duk da fatanyin ku madin giri tebur da digar ku da su kwangire bokiti kayan ku ba ma san komai hannunku, ita sadaka mai kyawunta, ko mai tsananin kuma kishinta, kai ko komai samun gatanta, matar aure ta zarce ta, abadan ba sa iya daidaita, ai samu ya fi iyawa shi, kwaɗo bai mallaki ko dukushi, a ruwa aka san shi makomar shi. nan ne zai sami abincin shi ya yi ni da nishaɗin shi da kiɗan mala. Madadin sashen Hausa na muryar Amurka muna mika ta'aziyyar mu ga iyalai da 'yan uwa da abokan arziki na Malam Abubakar Ladan wanda Allah ya marasu jiya. A dalilin haka kuma na samu zantawa da Dr. Aliyu Tilde wanda ya ba mu takaitaccen tarihin Malam Abubakar Ladan. Oh, Ana kuma ya gafarta masa ana kuma ya ba abin da ya bari baya yanzu malam Ahmad tabbaci kokarin sa mun tambaye shi bayani akan rayuwar malam Abubakar Ladan ya ce yau dai karunsa na turanci miladiya kenan za su kai shekara tamanin da ɗaya ko da biyu ce dalilin haka kuwa ba a ta sati ɗaya ba ta ango Abdullahi yake yi mana governments were yake cewa wannan kanin nata cewa yana son zai kewaye afirka saboda yana son zai yi wa afirka waka to daga nan da ya fita ba a sake jin labarinsa ba sai da aka yi kusan shekara goma sannan aka ji duniyarsa a wani waje sannan aka nemi dawowarsa ya dawo to da ya dawo wajen 1960 ya rubuta wakar afirka cewa kamar yadda ya yi mani bayani dama can ya fara rubuta ta duka inda ya ya kan yi kan nota tunda abin da ya bambanta shi da saura shi ne shi dan boko ne duka da cewa bai yi zurfi sosai ba a cikin boko amma za ka ga tasirin boko sosai a cikin wajen sa dawo wasu nan Najeriya ina tuna ya yi wannan waka ta saka da Afirka ita ce ta fito da shi sosai sannan bayan nan kuma ya yi wake-wake da yawa ba na jin cewa da ya dawo ya yi wani zaunen nan aiki haka nan ina dai iyaka hukumomi suna amfani da shi malam ɗin da kuma sauran ire-irensa wajen wayar da kan al'umma duk lokacin da za a yi wani shiri na ƙasa haka walau ya shafi al'adu ne walau ya shafi ciwace-ciwace da dai sauransu haka nan to har dai Allah ya kawo mu wannan lokaci abin da na sani kenan game da rayuwar shi mana bakar ladan To, Dokta, uh, kana da masaniyar mata nawa Mala Abakar yake da su? To, na tambayi kansa tare da muke dawowa da jana'izarsa uh, cewa su nawa ne ce man su kamar goma sha kai ne. Uh, kuma sun kira cewa akwai guda wanda uh, ina jin ba ta da haka. amma su dai a ɗakin su su tara ne kuma na shiga na ga da ita wannan wata ta su ta su tara ne so ina kyautar tsammanin ke da ya wato iyalinsa wancan ta farko ko kuma kabidin ban dai ban dai da dutsen dai a cewa da yawa suna rubuta wake da sauransu muna fata wani al'ada za ci gaba shi kuma Allah ya ci kansa. Mu biya ta Kano mu shige Naija sun ɗau mulkin kai ba wani ja in ja don sun kawo hijja ne mai daraja hamani aboki afuwaja daga nan mu ziyarci a fabolta su ma can sun 'ya'yanta musa a yau sun sabunta more zumai sun sa da zumunta ya mai gwada ba shiga labaita a waga dugu jirgi za mu shiga mu wuce fadar abijan maga ga fufu ya banya yana yanga don ko baya da abin tsarga a da ba wasu 'yan darga kuma hau mota mu ce mali sun ɗau 'yanci babu jidali yanzu sun tashi bidar jali ga maddiba ta yana amali wani kyakkyawa mai kyan hali mu haye jirgin sama sai kamaru su ma ‘ya'ya ne a hararu mani imta ne a cikin hairu ga ahija nan ba alfaharu kuma ga ihisani ba sharu daga nan jirgin mu ya dirka ko sai santa afirka mu sabsabko mu ga mulkin nan na dabidda ko a ƙasarsa da kansa suke iko ba kajin ga wani ya yi soko daga nan ne zan bi tsawon kogi mu yi ban kwana da mutan bangi sai bar zabir mu gano dangi sun takura sun balle kangi don yulu ba shi abin zargi muke tara kogi sai belji na duba ƙasa da yawan jeji sun ɗau yanci kowa yaji tuni kongo suke yin karaje ba sa kaunar mulkin belji allah allah allah hada kan mu afirka mu sojuna mutuna da jabun na bayan mu yantattu ne kuma ga ilmu sun ce mun ɗau mulkin kanmu kuma tashi mu nemi abin kanmu mu gaba daular da ta tashe mu To Allah Ubangiji ya jikan Alhaji Abubakar Ladan Zaria Allah Ubangiji ya sa ya huta kuma Allah ya bada haƙuri na jura wannan babban rishi da muka yi a ƙasar Hausa da Najeriya da ma Afirka baki da Masu sauraro sai mako na gaba. Mu bayi ne hudu barbanda, mu ‘yantattu ne yau tunda, mun kai matsayi yau an shaida, mai kwazo ne matuƙa banda. tanganyika sun san yanci da suka yi ƙwazo ba sa barci ba sa ƙaunar mai lalaci in yare ya ce karumi sakaci ta ƙasar mu da jahilci a somaliya banga da bayi ba da faranshi har birtaniya ba wayayyu ne tun bayau ba ba a fi su sani da bajinta ba ya'e ne ba bayi ba yau na ga uganda tana murna kwazon su da himma ya nuna ya'ya ne yau sun amfana milton yau kowa na murna daga keke har ma na sannan jama'ar rodisiya federation ne biritaniya ya'ya ne yau babu hamayya ba su yarda su tsaya baya yau zamanin gana hurriya tsibirin madagascar suna murna baba a yi duyan tattuna merci shukuran inji tsiranana baba ko daya a ƙasa na yanci a ƙasa ta ta zauna jama'a kuma mene ya shaura a afirka hakika sai shukura da waɗansu ƙasashe sun shaura sun waɗa marar karɓar kura mulkin kai ba wani tahira haɗa kanmu a yanzu shi ya rage zamanin nasara mun dage za mu yi nasara kan mun dage sarkar bauta da mun shirge mai ma yanzu mu daddage dan mu gama wasu sun toge wasu sun tatta da kayan baya sun juya wai haɗa kai baya an ce su fito sun bubbuya sun kafi kowa jayayya ku fito fili a yi gogayya ra'ayin kirki mai rinjaya sun ce ba sa goyon baya nan ko shahararre na ya kama zumunai da amana kuma babu nifaka da shiyana bisa tsarin nan ta salasina haka al'ummar laberiya ba sa son istimariya burin su zumunta da jiyayya mai kau da aƙida ta ƙiyayya da ta yaɗo cikin ifirikiya himma dai ahmadu sakwature ya yi gadon gwarzo samure ya kore turawan jaure jifar da su kai masa ya kare to masu kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya. Ƙungiyar ƙasashen Afirka ta ce ta kashe akalla uku daga cikin 'yan yakin sa kan ƙungiyar Al-Shabaab ta ƙasar Somalia guda takwas da suka kai wa ɗaya daga cikin sansaninta birnin Mogadishu hari, kenan an kashe mutane goma sha hudu. Mai magana da 'yan ofishin ƙungiyar AU da ake cewa Amisam a takaice, Kanal Ali Adan Hamud ya faɗa wa muryar Amurka cewa a ranar Alhamis aka kashe sojojin kiyaye zaman lafiya na ƙungiyar AU guda biyar da wani ɗan kwangila a harin da aka kai wa ɗaya daga cikin sansanin ƙungiyar. A karan farko tun lokacin da wakilan majalisar wakilan jihar Adama suka tsige shi kuma ya arce zuwa wata ƙasar waje jim kaɗan bayan an tsige shin tsohon gwamnan jihar Adama Murtala Inyako ya zanta da wasu kafofin yada labaru inda ya yaba wa zaben Janar Muhammadu Buhari a zaman ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC. rundunar sojan ƙasar ukraine da 'yan aware masu ra'ayin ƙasar rasha sun yi musaya ɗaruruwan fursunoni a jiya juma'a a zaman wani bangare na shirin kawo ƙarshen tawayen watanni takwas a gabashin ƙasar ta ukraine to da takaitattun labaran muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma can da karfe takwas in allah yarda za mu dawo muku da wani sabon shirin a ciki har da shirin karamin sani a madadin sauran abokan aiki a nan birnin washington dc da suka kawo muku wannan shiri julie lethas gresham ta haɗa mana sauti da injiniyan mu Bello Habib Garanci ne nake cewa, wassalamu huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.